yau laraba 23 ga watan jimada thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da da biyar, daidai da 23 ga watan Afril shekara ta da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin almulakhasul fiqhi lim'ali sheikh dr salih bin fauzan wani abdullahi fauzan Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu tahara za mu tashi babun fi adabi qada'il haja babin da zai bayani akan ladubban biyan bukata ma'ana ladubban shiga ban ɗaki Mala ya ce, Ilam, faƙanillahu wa iyaka wa jami'al musulmi, ya ce, Kai ɗalibi mai karatu da bincike, ka sani, ina yi ma kaina addu'a da kai da sauran ɗaukacin al'umman musulmi da cewa Allah maɗaukin sarki ya mana muwafaka. Anna dinana, Mala ce, kun ga wannan addinin namu na musulunci? Kamilun mutakamilun, addini ne cikakke, wanda yake kan cika da burin ƙasa a kowane yanayi da kowane zamani bai da buƙatan wani ya zo ya ce zai kawo mai wani abin da zai cika shi addinin a cike yake dam an min ma mimma hata jihun nasu fi dinihim wa duniyahu. babu abin da aka bari wa musulmi da suke buƙatan shi cikin al'amarin addininsu da kuma rayuwan duniyansu illa bayyanahu, face sai da aka bayyana shi dalla-dalla gare su yadda za su ji su fahimta su gane. Wa min zalika daga cikin wannan abin da musulmi kan bukata, adabu qada'il haja shine ladubban biyan bukata. Yanzu ku kalli wannan matsalar, da za ka kira Kirista, ka ce kai Kirista zo, me kake yi? Zai ce addini yake yi. nuna ma a cikin addinin ku inda aka yi bayanin in ka je kai fitsari ko kai kashi ko janaba ta same ka ko wani abu irin wannan da aka ce ga yanda za ka yi in za ka shiga toilet a cikin addinin ka me aka ce ka yi wallahi bai da shi wanda ya bayyana cewa addinin musulunci a shi a cike yake amma suna su akwai mi akwai gibi ba to jama'a musulmi da wai kullum akwai abin da ake son shi yayi da wanda ba a son yayi wai har ya ce wai karatu ya mai yawa yanzu abin da ke cikin littafin nan fa so ake kowane musulmi ya san shi amma ka je ka bincika cikin kashi ɗari casa'in da tara da ɗugo tara ba su sani ba kuma wallahi a haka suke rayuwa afa man yamshi mu kibban alawa wajihi Allah shi kyauta to shi ne sai mala ya ce al-insan alladhi lade karrama hullahu anil hayawan wannan Allah ya zama da wannan tsari ne saboda ya mayyaze ya tantance ya ware ɗan adam da Allah ya girmama ya bambanta da dabbobi bima karrama hullahu bihi na irin karramawa da ɗaukakawa da martaban da Allah ya ma ɗan adam dabba bai da waɗannan abubuwan gaba ɗaya to waɗannan ababe da bibiyansu da saninsu da aiwatar da su shi ke warewa da tantance wannan shi ne mutum wannan kuma shi ne dabba fadinuna mala yace kun ga wannan addinin namu dinun nazafa jama'a addinin tsafta ne wa dinin tuhur kuma addinin tsarki ne fahunaka adabun shari'iyya mala yace akwai ladubba na shari'a tuf'alu inda duhulul hala. wanda addinin ya tsara da lalle mutum sai ya kula da su kafin ma ya shiga ban ɗaki. Hai, manzan Allah mai karatu da yawa shi yasa wani bayahuda ya ce ma wani sahabi ya ce kai mu mun ga wai hatta tsugunnan ba haya ma mutumin naku ya koya muku ya ce komi ma ya ce duk wani tsuro da kaga ya tsuro a ƙasa da duk wani tsuntsu da ke firfirwa a sama to sai da ya koya mana ilimi a kan shi gano wannan shi yasa kai da kai ɗalibi ne to sai ka tara ilimi haka mutu amma da ran da ka yadda kai ma kanka naɗi na malanta ko kuma wani ma naɗi, to daga ranar ne ya ƙaskantar da kai. Kuna gano wannan da kyau ko? Allah ya sa mu dace, shi sa annabi har ya koma ga Allah kullum roƙon Allah yake Allah ya ƙara mashi me ilimi. Kuma hadisi ya ce, Iza marartum biryadil jannati farta'u, ya ce, duk sanda ko ka zo wuce dausayin aljanna sai ce ku yi me, ku tsaya ku yi kiwo a wajen. amma wani sai ce shi ya ƙoshi baya bukata shi ko mai abin ya ce baka ƙoshi ba kana bukata wannan shine mi'ara koma baya Allah ya sa mu dace to sai kuma ya ce wa indal khuruj minhu da kuma yayin fitowa daga ban ɗakin da akwai abin da aka tsara ma in zaka shiga kaza in zaka fita kaza Allah in ba musulunci ba wake da wannan bayin wani kawai sai ya ce a tafi da gudu kun gano wannan da kyau ku, to in yaje ya samu matsala kuma matsala ta sa makale mai ta dindindin to mala yace fa iza arada al muslimu dukhul al khala duk sanda musulmi ya nufin shiga ban daki wa huwa muhammilul ko mu'iddul li haja to ana son ya zama ya tattali yanda zai biya wannan bukatan nashi a bisa tsari na shari'a, yi tattali ya kintsa, fa innahu yustahabbu lahu an ya kula, ana son in zai shiga ban ɗakin ya ce bismillah. To sai dai malamai sun yi magana a kan ruwayan fara da bismillah ko ba tabbata wajen shiga ban ɗaki ba. Ku gano wannan? Sai dai kawai mutum ya ce a'udhu billahi minal khubusi wal khaba'is. a'udhu billahi minal al-khubusi wal khaba'is mun gano wannan da kyau ko wa yuqaddimu rijlahu al-yusra yayin shiga sai mutum ya gabatar da kafan shi na hagu halar dukhul yayin shiga wa indal khuruj yayin fita kuwa yuqaddimu rijlahu al-yumna sai gabatar da kafan shi ta dama wa yaqulu gufranak iyakan karatun fita daga baya kenan gufranaka amma ƙarin da mala ya kawo nan bai inganta ba alhamdulillahi lazi azhaba annal aza kai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar man da wannan kazanta wa afani ya ban lafiya wa zalika li annal yumna tusta'malu fi ma min sha'anihi at takrim malam yace ana gabatar da dama ne ga abin da ya zama abin girmamawa ne wata jimili da abin da ya zo mai kyau ne da kwalliya da ado wal yusra hagu kuwa tusta'malu fi ma min sha'anihi idalatul aza wa nahwihi ana amfani da hannun hagu ne ga abin da ya zama kawar da datti ne da kazanta da sauransu amma dama kuma to abubuwan kirki da alheri ake da ita wa iza arada an yaqdi hajatahu fi fada'in amma in mutum zai biya bukatan shi a sararin Allah ne a waje ai fiye gairi mahallin mu'iddin ba waje da ya tattala a ce ban ɗaki a gida ba liƙada ilhaja a ce bayi na musamman fa innahu yustahabbu lahu an yab'u da anin nas to ana son mutum ya ƙara nesa da mutane kun gano wannan da kyau ko ya tafi nesa cancan. can bi haisi ya kunu fi makanin halin ta yadda zai ga ya kai ya samu waje wanda yake hal ba kowa a wajen waje shuru wa yastatiru anil anzar sannan ya sitarce shi da inda ido ba zai tsinkayo shi ba bi ha'itin ta hanyar kila ya samu wani kago wani garu ya makale a bayan shi aw shajaratin ko wata bishiya banda bishiya da mutane suke zama a inuwanta ko bishiyan da ake tsinkan ‘ya'yanta, aurayar zalika ko makamantan haka wanda zai sitarce shi, wa ya haramu an yastaqbilal qiblata amma haramta ma mutum ya fuskanci alƙibla au biroha ko ya juya mata baya hala qada'il haja a lokacin da mutum zai biya buƙatan shi bal yanharifu anha abin da ya kamata shine mutum ya kauce ma alƙiblan li'annan an sallallahu alaihi wa alihi sallama naha an istiqbal al saboda annabi ya hana fuskantar alƙibla wasu da da juya mata baya hala qada'il haja yayin da mutum zai biya bukatan shi wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a lamba na 144 muslim ya fitar da hadisin a lamba na 264 min hadisi abi Ayyubal al-ansari radiyallahu anhu wa alaihi an yataharraza min rashashil baul kuma mutum ya nisanci inda iska take domin kar ya zama yana fitsarin iska na dawowa da fitsarin yana mai feshi a jikin shi an ho badanahu aw thawbahu dan ka fitsarin ya zamanto iska na kaɗo shi ko kuma yana fitsari inda yake bouncing yana dawo mashi kun gano wannan da kyau Fayar fayartadu li baulihi makanan ana son mutum ya neman mafitsarin shi waje rahawan waje mai laushi wanda in ya sauka kawai ba zai dawo ba haka kenan kada mutum ya tasa dutse gaban shi yana tsalla ma dutse fitsari dan yadda ka zai me zai dawo to kada mutum ya wannan. Kun gano wannan da kyau ko hatta la ya alaihi she'un minhu ta yanda kada a samu wani abin yana feshi ko yana tsalle yana faɗawa a jikin shi. Kun ga hatta yanda mutum zai fi tsari a karatun musulunci sai an gaya mashi. Ba kawai mutum cin da yana jin fitsari ai na buƙatu, kawai mu ce je kama shirme ba. Mala ya ce, wala ya juzu lahu an ya masa farjahu bi yaminihi, kuma bai kamata ba bai halatta ga mutum ya riƙe al'auran shi ko ya shafi al'auran shi da hannun shi na dama ba yayin biyan bukata ko yayin tsarki waka zalika la yajuzu lahu an yaqdi hajatahu fi tariqin nas haka bai halatta mutum ya je biya bukata a hanyar da mutane ke bi ba Au fi zillihim ko inuwan da suke inuntuwa da shi au mawari da miyahihim ko magudanar ruwansu linnahayin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an zalika saboda hanin da annabi ya akan haka lima fihi min al bin nasi saboda wannan zai kasance akwai cutarwa ga mutane wa aziyatihim kuma zai yi abin da zai sa ransu ya ɓaci ko ya ɓata masu wajen zama ko hanyar wucewansu ya haifar da damuwa da kunci a ransu to an hana wannan ina fatan mun gano wannan da kyau zai haifar da dar wannan an hana wannan hadisi mala ya ce muslim ne fitar da shi a lamba na 269 min hadisi abi huraira radiyallahu anhu wala yadkhulu mawdi al khala'i bi shay'in kada mutum ya shiga ban daki da wani abin da fihi zikirullahi azza wa jalla wanda akwai ambatan Allah ko ayan Qur'ani ko hadisi ko abin da ya kama da haka ba aw fihi qur'anun ko abin da yake dauke da alqur'ani fa in khafa alama ma'ahu kasan wani zai ce ai qur'ani na akwai qur'ani izifi sittin ba wannan ake nufi ba ai kai ma kwakwalwanka ai akwai qur'ani kun gano wannan irin wannan yanzu a ce ba ka shiga baya da wannan ba don wannan a fili yake amma qur'ani da ke cikin memory ɗinka ai ba fili yake ba amma kake playing ɗin shi ne kaga aka ce ba za ka shiga da wayanka ba da akwai Qur'ani a ciki to kanka ma ba za ka shiga da shi ba sai ka cire ka aje a waje in ka dawo ka sa Kun gano wannan da kyau ka san shirme ne wasu mutane suke faɗi wanda ba su gane me suke faɗi ba to shine sai mala yake cewa fa in khafa alama ma'ahu mimma fihi zikrullah in mutum na ɗauke da wani abin da ke ɗauke da sunan Allah sai ya ji tsoro in ya aje za a sace jaza lahu bihi ya halatta ka shiga da abinka wa yughatihi amma in so samu ne sai ka samu wani abu ka lullube shi mun gano wannan ka dauke da abin ka ganin security aka baka bayan da za a ce kawai to aje ka dogara a'a ka san za a sace shiga da shi ka ɓoye shine wani mutum ya zo da raƙumin shi wajen annabi ya ce in sake ta in dogara ga Allah ya ce a'a ɗaure sannan ka dogara haka yake ba ka zo da kuɗinka ko cefananka ka aje a ƙofar gida ai ba zamanin ɗan fodiyo ba ne wani in ya gani sai ya ce rabo na minallahi tsuntsu daga sama gasashe ina fatan mun gane duk da wannan ne ake gaya mutane wai ai mutanen annabi Musa da aka rika saukar musu da manna wa salwa wai a gashe yake zuwa wa gaya maka salwa da ransa suke kama su gasa kun gano wannan darɓa da yake sauka haka amma ai ba gasasshen kaza ke saukar musu ba shi ne malaman da suka yi wannan salon maganar rabo na minan lahi tsuntsu daga sama gasashe in kaga tsuntsu daga sama gasashe zaka ci ne ina fatan mun gano wannan da kyau in dai ba annabi bane ya saukar maka da ma'idatan da kuna la ko idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuquna in ba wannan ba ai ta kanka zaka wala yanbaghi lahu an yatakallama khalaqa dha'il haja bai kamata mutum yana biyan bukata yana magana ba faqad warada fil hadith ya zo cikin hadisi ya ce ya yamqutu ala zalika Allah baya son haka wa ya yahrumu alaihi qira'atul qur'an sannan za ga wani mutum yana hadda sai fitsari ya matsa shi sai tafi yana fitsari kawai ci gaba da hadda shi to wannan ma an hana ba daidai bane kun gano wancan hadisi ma lai ce rawahu abu dauda abu dauda ne fitar da shi a lamba na ɗari da lamba na sha biyar na sa ya fitar da shi a cikin kubra jizin farko shafi na saba'in lamba hadisi na talatin da biyu ibn maja ya fitar da shi a lamba na ɗari uku da arba'in da biyu ahmad a jizi na uku shafi na talatin da shida lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari ɗaya dubu sha ɗaya ɗari uku da goma min hadisi abi sa'idin al-khudari a hadisin da abu sa'idin al-khudari ya ruwaito Allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi shine sai malo yake cewa fa'iza faraga min qada'il haja idan mutum ya ƙare biyan buƙatan shi fa innahu yunazzifal makhraj to ya tsabtace inda wannan ƙazantan ya fito bilistin ja'ibil bilma ta hanyar tsarki da ruwa, a wulsi jimar bil ahajar ko kuma tsarki da dutse, au ma ya ƙoma makamaha ko abin da zai tsayi matsayin ruwan ko dutsen, wa idza jama'a bainahuma amma in ya haɗa tsakaninsu fa huwa afdal wannan shi yafi wa iktasara ala ahadihi ma kafa in ya taƙaita kan ɗaya daga ciki yayi mun gano wanda mutum zai iya amfani da tishu kuma ya amfani da ruwa duk da cewa karanta bulogul maram talikin hamidul fiki yayi suka akan wannan ahadisin da annabi ya ce Allah yana yaban mutanen Quba. Kun gano wannan? Me suke yi sai suka ce sun kasance ne suna in sun je ban ɗaki to sai sun yi amfani da dutse sannan sai su amfani da ruwa sai malai ce wannan ba daidai ba ne kawai abu ɗaya ne cewa su suna yin tsarki ne da ruwa shine yaban da aka yi masu amma haɗa dutse da ruwa lokaci ɗaya hadisin da ya zo kan haka bai tabbata ba ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace Mala yake cewa listijimar ya kunu bil ahajar, amma shi tsarkin dutse ne istijimari da dutse ake yin shi au ma ya koma makama ha ko abin da yake matsayin dutsen minal warak na tishu mun ga warakil hush shine wannan abin nan takaddan bayi shine fasara ta warakil hush dama wani ya ce ya kalli tishu kai wannan abin ya yi kyau ai banna ne ai darajar shi kenan shi shi martaba da ɗaukakan shi kenan ai amfani da shi a haka bai da wani daraja toilet paper kaji ma toilet Allah ya sa da dace wal khiraq ko kuma tsimma wa nahwi ha ko makamancin haka mimma yanqil makharaj cikin abin da zai iya tsaftace inda dattin ya fito wa yunashfuhu ya tsane shi tsaf wa yunashfuhu ya a waye gari ya katse shi ya tsane shi ya fitar da komi babu datti wa yushtaradu thalatha masahatin amma wajen tsarkin hoge sai ya yi so uku. Mun gano nan kyau ku? Manƙiyatun na ukun ya fitar da shi cikin tsarki babu alaman datti a jikin shi, in akwai alaman datti ko danshi to sai ya ƙara biyu ya zama biyar, in na ƙarshen ya zama da sai ya ƙara biyu ya zama bakwai, kun gano wannan da kyau ku? da ake na ƙarshen ya zama mara ne. To shine sai yake cewa a ah, fa aksara in arada ziyada ko sama da uku inda buƙatan ƙarin. Wala ya juzu listi jimaru bil izami, bai halatta mutum ya tsarki da ƙashi ba, waraji dawabi da kashin dabbobi, ai shi shine kashin dabba. Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama na ha an zalika saboda annabi ya hana wannan hadisi ne wanda Abu Huraira ya ruwaito al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba na 155 min hadisi Salman haka al-Imam ya fitar da hadisi a lamba na 262 wa alaihi an yazila athar al-khariji wa yunashifuhu mala yace lalle ne ga wanda ya biyan bukata ya kawar da alaman abin da ya fito ta dubara ne ko ko ta al'auran gaba ne ko ma menene sai ya tabbatar da ya wanke shi duka ya fitar da shi babu alaman danshin shi li Allah ya buƙa shi'un minan najasa ala jasadihi domin kar mutum ya bar wani nau'i na najasa a jikin shi li Allah tantakilin najasa ila makanin ahar dan kar wannan najasan ta canza waje zuwa wani waje min jasadihi a jikin shi aw siyabihi ko tufafin shi waƙala gano wannan ne ku wa qala ba'd al fuqaha wanda daga cikin malaman fiqh yace inna listinja aw listijmara shartun min shuruti sihhatil wudu Mala ce tsarkin ruwa ko tsarkin hoge ga wanda ya je, ya biya bukata to sharaɗi ne na ingancin alola. Labudda an yasbiqahu ba makawa kafin alola sai mutum in yana jin fitsari ya je ya yi tsarki, in yana jin bahaya ya je ya yi tsarki, kun gane wannan sai in ya samar da wannan ne sannan in yi alola alolan shi ta yi. Falawata wadda ƙabla da mutum zai alola yanzu sai ya shiga ya fitsari ya yi tsarki alolan takare. Kun sa ko mutane da ke wannan shigantakan fa. kun gano wannan zai je tsaf zai yi alula sannan ya je biya bukatan shi abun nan shi kenan nan da kyau Allah shi kyauta lam yasih wudu'ahu mala ce lam yasih wudu'ahu alulan shi bai inganta ba li hadisul miqdad saboda hadisul miqdad al-muttafaq alaihi wanda bukhari da muslim suka ruwaito yace yagsilu zakarahu yana zuwa ya wanke al'auran shi wa ya tawadda'u sannan ya alola. Wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi a lamba na 269, Muslim ya fitar da shi a lamba na 303. Qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi yace wa sunna an yastanji qabla al-wudu. Abin da yake sunna mutum ya tsarki kafin alola, li yakhruja min al-khilaf dan mutum ya fita daga wancan sabanin da aka yi. Wal ya'muna lin tiqadi tuhurihi kuma ya aminta daga karyewan tsarkin shi kenan kun fahimci wannan magana akwai malaman da suka faɗi wancan maganan kenan kuna gano wannan da ke ku to ba daidai ba ne. yanzu ka ce sai an yi tsarki za a alola wani takadarin sai je nemo wannan maganan da ke cewa in kai alula ka yin tsarki in dai da danshi a jikinka ba komi sai ce tuba ka shi ba sai jahilai ce ya go kawo larabci ya kawo nafsi ma gano wannan da ke ku? shi jahili sakare ne ai shi ya san karatu ne ko ya san malamai ne ya san ilimi ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa da aka ake walar da mutane kala rawi yayi wannan maganan tun yana raye yace mutum uku ba su san malami ba yace da jahili da yaro da mace mace ko wanda ya gaya mata abin da take so shine wa shine malami ko da ya fi kowa jahilci a garin wallahi malam kuma ni ina ganin haka yanzu wallahi malam jahili putuk wanda malamai sun shaida jahilcin shi a fili amma mata sun ce malami ne yaro ga jahili wanda tutan jahilci ya kafa a kai shi amma yaro ya ce me malami jahili ko shi in aka aka justifying abin da yake yi da addini to shi wannan wanda ya wannan aikin ai babban masani ne to amma wanda ya fara karatu ko to zai gane a akwai bambanci tsakanin malami da da jahidi ko kuma da wanda ya fara karatu. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah akwai. Yanzu duk wanda ya saba zuwa irin wannan majalisin da muke yi, zai ji a mai lokaci a wani waje? Ba zai iya ba ma, Allah ko ya je zai bari. Allah maɗauke sarki ya sa mu dace. To, Mala ya ce al'imamun Nawawi ya faɗi wancan magana a cikin almajmu'u bi sharhil muhazzab, jiz'i na biyu shafi na ɗari da ishirin da tara. Ayyuhal Muslim, Mala ya ce ya kai musulmi, ihris ala tanazzuhi min al-bawl kai kokarin tsarkakuwa da tsabtatuwa daga fitsari fa inna adama tanazzuhi minhu min mujibati azab al-qabri saboda sakaci game da tsarkakuwa daga fitsari na wajabtar da azaban kabari. Fa'an abi Huraira ta radiyallahu anhu kala, daga abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce, Istanzihu min albauli, ku tsarkaka daga fitsari, fa inna amata azabil kabari minhu, sau da mafi yawancin azaban kabari fitsari ke jawo shi. In dai ka ga musulmi ya shiga kabari ana mai azaba ko wallahi ka je ka bincika akwai matsalan fitsari a ciki wallahi malam mafi yawancin azaban kabari fitsari ke jawo shi wannan hadisi dara kutsin ya fitar da shi a jiz'in farko a lamba hadisi na 127 da 128 an anasin wa abi huraira radiyallahu anhuma قال الحافظ ابن حجر يفدي a cikin bulugul maram a shafi na 28 yace sayyul isnad walahu shawahid wa asluhu fi sahihaini amma asalin wannan hadisin ya zo cikin bukhari da muslim ne bukhari ya fitar da shi a lamba na 218 muslim a lamba hadisi na 292 min hadisi bin abbas radiyallahu anhuma ayyuhal muslim mala yace ya kai musulmi inna kamala tahara kun ga cikan tsarki yusahhilul qiyam bil ibada yana sawwaƙe wa mutum tsayuwa da yin ibada wa yu'inu ala itmamiha kuma yana taimakon mutum wajen cika ibada wa ikmaliha wal qiyam bi mashru'i wa mashru'atiha da kuma abubuwan da suke shar'anta ta in mutum ya samu tsarki zai ji na jin karfi da karsashi na me yin ibada amma yana tabbas bai da tsarki naga ga zuciya ita kanta tana ɗare-ɗare da yin ibadan kuna gano wannan da kyau ku mala ya ce warawar imamu ahmad al'imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisi cikin musnadin shi a mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da saba'in da ɗaya lamba hadisi na dubu sha biyar da ɗari takwas da saba'in da hudu min hadisi biyar rauh alkala'i allah ya ƙara mashi yarda yake cewa da ya ce an rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam kun ji sunan sahabin anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallama salla subha annabi ne ya jagoranci sahabbai sallan asuba faqara ar-ruma fiha sai karanta sotun rum a wannan sallan falamman sarafa yayin da ya ƙare sallan ƙala sai ce innahu yulabbisu alaina alquran an kasance qur'ani na ruɗe man a cikin wannan sallan sai ce anna aqwaman minkum wasu mutane daga cikin ku yusalluna ma'ana suna zuwa sallah tare da mu la yuhsinuna alwudu'a ba sa kyautata alola kun gano wannan kenan inda mutane za zo ba su kyautata alola yana taimakawa wajen limin ya rika mantuwa da bata a cikin sallah da haifar da nuwa a cikin sallah saboda shaidanu za su yawa a wajen faman shahida salata ma'ana duk wanda zai halarci sallah tare da mu falyuhsin alwudu'a to ya kyautata alolan shi kun ji wannan ko Allah shi kyauta wa qad asnallahu ala ahli masjid quba hakika Allah madaukin sarki ya yabi mutanen masallacin quba bi qaulihi da yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a masallaci akwai wasu mazaje da ke son tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu tsarkaka aya ta 108 cikin suratul tauba walamma su'ilu an sihhati an sifati hadha at-tatahhuri yayin da aka tambaye mutanen Quba su bayyana siffan wannan tsarkin ƙalu suka ce inna nutbi'ul hijaratal talma suka ce sun kasance in suka yi amfani da dutse sai kuma su sa ruwa to wannan ruwayan ne mala yake magana kanta wanda ne muku ishara ɗazu rawahul bazzar malam bazzar ya fitar da ita a cikin musnadin shi kama fi kashful ashta astar na al-imam al-haythami a juz'in farko shafi na 131 lamba na 247 karanta majmu'uz zawaid juz'in farko a shafi na 212 min hadisi bin Abbas radiyallahu anhu ba. Wannan hadisi wasu daga cikin malamai sun yi magana kan ingancin haɗa dutse da ruwa. Asalin ruwayan cewa suna amfani da ruwa ne kadai ka karanta bulugul maram mala ya yi magana a ciki. Mala ya ce wa huna Amurin ya jibu tambih alaihi. Akwai wani al'amari a nan mai matukan mahimmanci da ya kamata a faɗakar da al'umma a kan shi. Wa huwa anna ba'adal awwam wasu daga cikin gama garin mutane ya zunnu ana listin ja min alwudu cewa suke yi suna da wai tsarki wani ɓangare ne na alula. Fa'iza ara da an ya tawadda'a sai ga duk sanda mutum yake son ya alula bada bilistin ja sai ya je ya yi tsarki walau kana kadistan ja sabiƙan ko da ya yi a tsarkin shi tintini ba da ƙaza ilhaja bayan ya yi fitsari ko ba haya ɗazu kuma yanzu ba fitsari yake ji ba ba haya yake baya jin ba haya ko kuma sai ya ce bari ya je ya ƙara yin tsarki yanzu wannan ba daidai bane kuskure ne wa haza khata malai ce wannan kuskure ne li'anna listinja laysa min alwudu istinja'i bai da alaƙa da alula wa inna ma huwa min shurutihi yana daga cikin sharaɗin shi ne in mutum yayi kama sabaka kama yadda bayani ya gabata wa mahalluhu ba'adal faragi min qada'il haja inda ake yin shi shine in mutum ya biya bukata ya gaba sai yayi wala da'iya litakrarihi babu buƙatan maimaita shi min gairi wujudi mujibihi muddin mutum ba ya samu abin da ke wajabta shi bane wa huwa qada'ul haja shine biyan bukatan a lokacin wa talawuthul makhraj bin najasa ko kuma ɓata mafitan najasan da najasa to shine sai a ce mutum ya je wanke amma in ba wannan ba dalilin da ya sa mutum ya je yayi ayyuhal muslim mala ya ce ya kai musulmi haza dinuna dinu tahara ka fahimci addinin mu addinin tsarki ne wan zafa da tsafta wan zaha addini ne na gayu da tsafta A bi ahsanil adab musulunci ya zo da ladubba kyawawa wa akramal akhlaq da ɗabi'u mafiya karamci abu kullu ma yahtajuhu muslim ya tattaro duk abin da musulmi ke bukata wa kullu ma yuslihu da duk abin da zai inganta rayuwar musulmi wala yughfalu shay'an fihi maslahatan lana babu abin da aka gafala in dai maslaha ne gare mu wanda ba a kawo mana ba falillahi alhamdu wal minna godiya da baiwa sun tabbata ga Allah wa nas'aluhu thabata ala hadha din muna roƙon Allah ya tabbatar da mu kan wannan addini wata tabassuru fi a hakamihi ko mu zama muna da basira cikin hukunce hukuncen addini wal amul bi shara'ihi ko mu aiki da shari'o'in addinin mal ikhlas lillahi fi zalika mu zama masu ikhlasi ga Allah hatta ya kuna amaluna sahihan makabula har ayyukan musu su zama ingantattu karɓaɓɓu Allah ya karɓa mana wannan addu'a da malam ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum